Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa a duk shekara cutar kwalara kan kashe kimamin mutane dubu casa'in da biyar kuma takan kama kusan mutane miliyan uku da ke sa ƙasashe yin hasarar dala biliyan biyu na tattalin arzikinsu? za mu dubi taswirar da ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa hamsin suka gabatar na kawo ƙarshen kwalara kan shekara ta 2030. Abin da za mu fara duba kenan kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. ce ka ce duniya ana ta wani kari ana rawa Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali daga birnin Washington DC yake farin cikin gabatar da wannan shirin. Manyan ƙungiyoyi na Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa hamsin sun gabatar da taswirar kawo ƙarshen ciwon kwalera kan shekara ta 2030 shekaru goma sha uku kenan idan Allah ya kai mu. Burin sabuwar dabara shine rage yawan kisan da cutar kwalara ke yi da kimamin kashi casa'in daga cikin ɗari ta hanyar auna wuraren da aka fi fama da annobar wannan cutan. Kuma za a yi amfani ne da dabaru masu sauƙi kuma masu kaifi wajen rigakafin cutar ta yadda ba za ta yi tsanani ba. wakiliyar muryar amurka lisa shannon ce ta aiko mana da wannan rahoto daga birnin geneva na ƙasar switzerland ƙungiyar lafiya ta duniya tana sa ran matsalar cutar kwalara ta munance a saboda rikice-rikicen da suke ƙara ƙamari da canjin yanayi da kuma ƙaruwar yawan jama'a yanzu haka ƙasashe 47 su ne suka fi fama da matsalar kwalara. a ƙasashe ashirin daga cikin wannan adadi ne ake fama da annobarta. Shugaban da ke lura da sashen ɗaukan matakan gaggawa a sakamakon ɓullar annobar cututtuka na ƙungiyar lafiya ta duniya, Peter Salama, ya ce wuraren da aka fi fama da ɓullar annobar kwalara ba su da yawa, to amma kuma suna taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa wannan cutar. Just to give you a sense of what we're talking about, in sub-Saharan Africa, around 40 to 80 million people live in these cholera hotspots. If we can effectively target our uh, water and sanitation and health interventions at those areas, we'll make a tremendous contribution ya ce domin ya bayyana abin da yake nufi a yankin saharan afirka kimanin mutane miliyan 40 zuwa miliyan 90 suke zaune a wuraren da ake fama da annobar kwalara ya ce idan za su auna ruwa da hanyoyin tsabtace muhalli da ɗaukan wasu matakai masu nagarta yadda ya kamata, to za a ba da gudunmawa sosai wajen ƙayyade ko kuma takura yaɗuwar cutar ta kwalara. Peter Salama ya ce tuni taswirar kawo ƙarshen kwalara ya fara taka muhimmiyar rawa a wuraren da ake fama da rikici. Misali, We've seen, for example, in northern Nigeria, Borno State, uh, the very effective use of oral cholera vaccine in a displaced population affected by conflict, and actually with tremendous results in a, in a rapid decline of, of cholera cases in, in that conflict. Ya ce sun ga misali a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, amfani da alluran rigakafin da ake ɗigawa a baki a sansanonin 'yan gudun hijira. ya sa an ga raguwar kamuwa da cutar cikin sauri. Masana kiwon lafiya sun ce sabbin makaman yaƙi da cutar kama alluran rigakafin da ake ɗiga a baki za su iya rigakafin kashe mutane da kwalaran ke yi. Sun kuma lura da cewa tun fiye da shekaru ɗari da hamsin ƙasashe masu arzikin masana'antu suka cimma burin rigakafin yaɗuwar kwalara a ƙasashensu. a saboda haka su ma ƙasashe matalauta za su iya kawo ƙarshen kwalara ta hanyar inganta ruwa da kuma hanyoyin tsabtace muhalli. To su kuma jama'a yaya za su taimaki kansu da kansu ne wajen kare kansu daga kamuwa da cutar kwalara. Kwanaki a lokacin da aka samu bulla annobar kwalara a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke Maiduguri jihar Borno na arewa maso gabashin Najeriya. Na zanta da Dr. Mannin Mustapha ƙwararre a kan cututtukan da suke saurin yaduwa na jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka, ga kuma shawarar da ya bai wa jama'a a kan rigakafin kwalara. Ita wannan cuta matakin farko na kariya shine tsafta tsafta ta muhalli wato ya zama cewa kamar irin waɗannan gurare da suke da cunkoso a yi duk yadda za a samu a tsaftace muhallan daga na farko a ce bayan gida baya shiga inda ruwa ake ana killace shi akwai wadatattun wurin ba haya da bayan gida an kuma killace shi daga inda ake abinci da kuma inda ruwan sha yake shine tsaftar muhalli da kuma tsafta ta ɗan adam shine duk wanda ya je bayan gida kowa babba da yaro ya zama an samu wadataccen ruwa da an wanke hannu sosai kuma kafin a shiga harka abinci an wanke sannan duk abinci da duk ruwan sha na farko a tafasa shi kafin a sha musamman a halin da aka samu na annoba ta riga ta barke zama duk ruwan da za a sha ya bakin kokari an tafasa shi kafin a sha sannan kuma abinci wanda yake dafaffen abinci an dafa shi sosai in ko ba an dafa shi ba ajiye shi a buɗe yadda datti da kura da iska za su ɗebo su shiga ba wanda kuma za a ci shi ɗanye ya zama an wanke shi da ruwa mai tsafta an wanke shi da ruwan gishiri inda hari kuma da so samu ne a ce duk wani abinci ba da farfe ba ya zama an ɗan ƙaurace mishi inda wannan cuta ta bulla. To daga batun kwalara kuma yanzu ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya to za mu fara ne da wasikar malam husaini abba daban a can karamar hukumar da ta jihar Bauchin najeriya to ya ce wai da gaske ne rake yana maganin ciwon hanta idan aka yi yawanta shanta shansa tare da sauran kayayyakin zaƙi irin su alewa da dai sauransu a wannan abin da ya bai maganin ciwon hatta hajiya <laughs> camfi ne ko eh canfi ne <laughs> to likita tunda muna batun rake ne akwai wani abin amfani da ake samu wajen shan rake to shan rake aikin san ta rake muke samun sukari to sukari da sukari yawanci shi da muke samun irin su akwai in ka sha rake yana da abubuwan da ke sa yana narkewa sa dan baka karfi shi ne suke kira glucose da sauran a duk da rake ake yi wannan ya shiga cikin mutum yana taimaka yana sa mutum yana ba mutum abin da zai sa jikinsa ya aiki sosai amma bai kamata mutum ya kasha da yawa ba amma dai da kima dai alhamdulillah eh to a saboda haka mm, kamar yadda ka ce abubuwan da muke samu a suga shi muke samu idan mun sha rake eh. malamin ya sake wata tambaya to ya ce wai shin da gaske ne ruwan biro yana haddasa cutar kansa idan aka yi rubutu da shi a fatar jiki a ruwan biro wannan ba duk bikin da ake ba wannan bai sa kansa din fatar jikin dan adam a saboda haka shi ma dai canfi ne ko? Eh shi ba wannan canfi ne. <laughs> to ina fatan Malam Husaini Abba yana kusa da shi da sauran masu mu kuma ya ji wannan ansa da ka bayar. To sai kuma wasikar Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce ana cewa wai wasu mutane suna warin ƙashi. Shin da farko ya ce menene warin ƙashi kuma menene alamominsa? To abin da ke kawo warin ƙashi yawanci rashin tsafta na farko muka akwai waɗansu waɗanda abubuwan da suke ciwon lokaci za ga jikin mutum kullum rashin tsafta da kuma waɗansu har ma ban da ma jikin har bakin su ma komai wari yake. Ana gadon wannan ciwo? A ba gadon shi ba a gadon wannan ciwon abin da ya kamata dai mutum ya kamata ya rinka tsaftace abubuwan da yake yi kuma kayayyakin da yake sa da saura. akwai wasu mutane wanda suke da kamar irin kamar akwai irin kamar ciwon ciki wadansu wanda su kamar kai kusa da su su kai kusa da su suka yi numfashi ko kuma suka bude bakin su za ka ji wani wari to wadansu akwai wadansu mutane masu irin ciwon amma wannan ba shi da yawa in dai mutum kowane lokaci ya tsabta ya tsaftace komai kuma hadda haka yana da warin kashi din ya kuje wani likita a duba shi sosai. To likita in mutum ya tsabta mutum ya tsabtace kansa to wannan abubuwan ma yana raguwa ko ma ya wuce gabaki daya. To, kamar irin mutanen da kake cewa idan aka kusance su in suka buɗe bakin su za ka ji wari ɗin nan. A su eh. kuma akwai taimakon da likitoci za su iya musu ko kuma su kuma? Eh, akwai ɗansu waɗanda cikin bakin su akwai kisa akwai ɗan kwayan halitta ake kira bacteria. Eh. Waɗansu abubuwan suna da yawa a bakin su. Waɗansu kuma akwai su iya ciwo daga cikin ciki in suka yana yana sa wari in sun buɗe bakin su a ji wari. To irin waɗannan akwai wani abu da ke faruwa cikin ciki ana iya ba su magani na rage wannan. To su kuma masu warin ƙashin nan da kake cewa tsafta tsafta tsafta yana da muhimmanci din nan. To eh. akwai wani akwai illar da yake jawowa ga lafiyar mai fama da irin wannan? A ba wani illa sai dai kawai shiga mutane ne kawai ba za ka iya shiga mutane amma dai in dai ko kuma akwai ko banda ma wannan akwai ɗansu mai in dai kana kowanne ciwo a fatar jikinka. ko gyambo ko wani abu to wannan shi ba na kawo irin warin ne. To tana yiwuwa kuma akwai wanda kila yana warin kashin bai san yana yi ba sai dai ya kusanci mutane ya ga mutane suna gudu? Eh mai yiwuwa yana faruwa amma da in kana da shi ai za ka za ka san kana da irin wannan warin kashi din hajiya. Ana da iya warkewa tsarai eh, kenan. Ana iya warkewa eh, da tsafta da sauransu ana iya warkewa inda ka je wani likita za a bincika sosai. To Allah ya sa a dace. Amin amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. a saboda haka nan za mu sallama da masauraranmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu ko a madadin da taladar jimmai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya a san duniya ana ta wani ana rawa